يصهر به ما في بطونهم والجلود ana narkar da abin da ke su na kayan ciki da shi saboda tsananin zafinsa kuma yana isa zuwa fatinsu ya narkar da su